كلا إنه كان لآياتنا عنيدا to lamarin ba kamar yadda yake tunani ba tabbas shi ya kasance mai taurin kai da ƙaryata ayoyinmu waɗanda muka saukarwa manzanmu.